A shirin mu na nishadi a yau muna tare da Fiddausi Idris Muhammad wacce aka fi sani da Fiddausi Sheka. Fiddausi Sheka ya aka kika fara waka? Eto, eh gaskiya abin da ya ji hankali na na fara waka saboda dan dingawa da gudunmawa ga al'umma saboda ta hanyar waka ne kawai za a iya faɗakar da mutane da tun da kin gani ba zan iya wa'azi ba <laughs> sai ta hanyar hakan shine kuma naga an fi samu an fi ɗaukar nasiha ta hanyar waka shi yasa kamar muna zancen shekaru nawa da fara waƙar nan kenan. Lokacin dai da na fara waƙa 2012 amma lokacin da na mai da hankali akan waƙa 2013. Ki tawo yanzu idan aka ce Firdaus ce ka ko wace waƙa mutane za su san da ke Ayyaraye iyalle yan mata na gaida masoya ce ka na zo dan dalilai waƙar gargajiya. Hmm. Banda wannan kuma fa banda na gaɗa fa. Eto eh akwai wata waƙa ta sharrin zuciya. Hmm. da kuma maraibiya dai haka in ka da ni ka bi sharrin zuciya maraibiya ki yi haƙuri yi ƙoƙari ki yi guziri haka Allah yake so ya ganke bi iyaye me yasa kika wannan waƙar ito kawai dai yi ta ne akan marayu da kuma abin da yake faruwa akan su kina wa yan fina-finai eh to akwai dai sai dai idan wani ne ya zo ya ce mi eh. amma akwai nawa da na yi wanda dai aka tambaya a eh. yanzu dai za a sa gada hmm. a cikin wani fim duk da ban ma san sunan shi ba me burin ki a wannan harka ta waka na a koda yaushe da zamo abin da muke isarwa al'umma suna dauka kuma abin da suka ji mun yi ba daidai ba hmm. ya zamo suna nuna mana hanyar gyara ba kuma su dinga irin nuna cewar ko su dinga kyamatan mu dai haka shine dai matsala zuwa mutane ko kwaro eh mana idan mutum yayi abu ba daidai ba kamata ya a dinga sarar da shi hmm. ba wai daga baya haka ko a gefe a dinga sukan shi ba saboda ba mutumin da aka halicce shi da sani gaskiya ne mukan yi wa mawaki tafi mu ce ya rera wa dandalin VOA radio ta matasa eh. ko ya mana amshi ko ya mana baiti in muka miki tafiye zaki <laughs> Ga tashar sadarwa tashar mu VOA rediyon sadarwa. Kunna ta haka ka kamo mu sai rediyo. Dandalin matasa mu kamo. Tuma A fannin tsegumi kuwa Ali Nuhu da Nafisa Abdullahi sun lashe kambun gwarazan jarumai na Ama Award da aka gudanar ranar Asabar inda ta gabata fina-finan na CD da Da'imin. Ƙungiyar marubuta fina-finan Hausa ta yi zama bisa jagorancin Ibrahim Birniwa don fidda ranar da za a yi zaɓukan shugabanninta za a yi zaɓen ne a ƙarshen watan nan. Baraka Bishir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.